haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku maimakin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wani gogaggen ɗan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna a kan irin alakar da ke tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro. Wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka ce musu dan juma ne da dan jimai. abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma ya wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne Tsakanin sa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu ci gaba kullum na tuna maganar thomas jefferson shugaban america na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta sanan kowane irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko yaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida za ka ga 'yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuffuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani ya yi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san ya yi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce masu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsuguni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakokin kasa. shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sa matsugunan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka ba shi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa. kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yanci faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai don ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida. Buga fara shirya rawa ta mai maza zama wato ɗazu kai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wa wato jihar ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko matsalar su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanadi tanade dokoki. Eh, kowanne za a iya samun irin wannan matsala da aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics da kowa ya san akwai su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani din zai aiwatar da abin ɗari bisa ɗari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da ɗan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakinsu ɗan jarida ya rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan juma da dai yana nan kwarai da gaske wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji Mm. wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirya majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai mm. a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana kara wayar da kai kullum ana ganewa a yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu nan najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙinsu ga sun kare lafiyarka da kayayyakin ka. nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Saka mai wuya. Yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai yi hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu. yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba kuma shi ya yi wocin da na bugi aka ja ka da wani kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama idan da koran ma'aikata. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkan mu da zuwa da kuma sadon mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka wuya da wanda ke ci gaba da duba alƙawuran da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na yakin neman zaɓe mu duma mu gashin waɗanne daga cikin su ya samu nasarar cikawa kuma waɗanne ne suke bashi ruwa har yanzu nan To a cikin wannan shiri ne za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa wanda suna daga cikin abubuwan Buhari da Buhari ya alkawarin zai tankare su. Sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa din. Ba da bayan haka za mu duba mu ga shin Buhari zai iya magance yakin Boko Haram dinnan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa na yanzu na biyu zai kare. Ba da bata lokaci ba na haɗa ku da wakilin namu na yola ibrahim abdul azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara din ɗaya daga cikin alƙawarin da gwamnatin apc ta yi gwamnatin ku shine na batu maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ya za ka kwatanta kawo yanzu mai ka fahimta cin hanci da rashawa kuma an samu nasara in akwai ka bani misali eh, Mala Ibrahim. Barista zan zo wajen ka ina da shi da duhu nike. Tsaya. Kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci daya da aka ce an zarge shi kuma gwamnati ta yi buru ta zara ido ya bar wannan waje a bincike shi babu shi in ban da magu wannan ma da dalili ne ya yi firijo ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa na babacin david lawan kan ba cire shi ba ne babacin david lawan ba cire shi sojin tare ba cire shi yayi da aka cire shi an hukunta shi yana zuwa kotu ai kotu ku ne da kotu kuka san me yake a kotu da kotu ba ta aiki buhari ne zai zanna kotu yayin shari'a kotu ne to in ban da ba ku ne ku ne da ne mu ai wannan gwamnati ne na san a lokacin kira da wani jiya na gwamnati wanda ita tana zaman kanta saboda haka jiya gwamnati na wanda kira eh, wajen shari'a kira ita take da wannan hukin hakkin da za yi wannan abu saboda haka ni ba za ka ce buhari baya yi ba yau ita eh, yau eh, idan kana da shaida akan cewa ni in nan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun da ya sata ga inda ya je kuɗin ka zo wallahi za mu je a ja ka mutum da eh. da. Sai Allah ya kawo ka zan nuna maka kuma zan baka zan kuma zan baka har da bayanai bari in sa ido in ga me za ka yi a kai. To to na gudu. Insha Allah za yi. Insha Allah za mutane su zo Allah ya za yi na yadda. Ina zama ne san siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja. To ba da za mu zo. To ba. Du. Du. Du. A barista ya ku saurare ni. To ku saurare. sa muke sa baki to kun shiru to ku saurare ni yawa to barisa barisa hmm. to barisa barisa barisa eti to ba ma. to du to du to ku saurare ni to barista barista to jama'a kamar yadda riga muku muna tattaunawa ne da waɗannan yan siyasa eh, mun taɓa batun tsaro kuma yanzu muna batun abin da cin hanci da rashawa kun ji ra'ayin kowane bangare yanzu akwai abin da bahaushe kan ce wai Ah, idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da ware wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa ya kice ya kicin yawa ne ah, bani soma da kai duhu wannan matsala na cin hanci da rashawa ya kice ya kicin yawa matsalan yaki da rashawa ya kice ya kicin yawa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shine gaskiyar magana misali yanzu jami'in tsaro dan sanda ko soja da ya kamata ya yaki wannan cin hanci da rashawa wallahi albashin shi ma wani lokaci yankewa ke bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi ta wace amma sai wani babba daga sama ya yi magana shi ya sake shi kuma ta babban zai zai ba wa kuɗi shi nan kuma yau jami'in dan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu ba a kula kuma na kasar nan su ne masu aiki na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu bayanin da na kasa suka kai musu shi kawai ake amfani da shi ana yaudarar mutane gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na kasa wanda suke grassroots dinnan su ne suke hulɗa da kowa su suka sa abin amma kuma su ake tauyewa hakki wasu na gani kamar kaca kula a ce za a biya su hakkin su yadda ya dace wallahi ko wani shugaba baba zai yi magana ba za su yarda ba ko domin za su yi kokarin kare wayannan hakkokinsu wanda kuma yau za ka ji an fitar da makudan da wallahi uniform na dan sanda dai sai ya biya da kanshi har tabel da takalmi da kansu suke saya kuma hukumansu ba ta ba su wani kudi na musamman na sayan wayannan kayan aiki to ka gaya mini yadda yaki da cin hanci da rashawa zai yi sauki. Wanda kai mm-hmm. ta kai gama karshen ta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani. Mm-hmm. Amma in za a yi aiki fi sabili layi a cire son kai a cire son zuciya a bawa kuma kowa hakkin shi da wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba daya da ba mu fuskance su ba da eh, al'ummar Najeriya da talakawan Najeriya an yi wa wannan shugaban kasa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki abun takaici shine sai ya zo ya yi burus bai damu ma da kofeko wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zabe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi. Eh, to ba da ya yi kuka ya ce talaka sai ya sayi man fetur naira hamsin. To barista barista barista za mu zo. fadan shugaban kasa zai rage za mu zo za mu zo a wajen an ba shugaban sojoji na sama aikar commercializing din su ake daukar su ko gwamna yau yana so ya wuri ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi don an commercializing din su saboda haka ni abin da yake son faɗa ni na karin bayani akan yadda shi mai girma HCO ya faɗa cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wadda za a ce wai yau Eh, za a iya share ta dungurungun ba domin ita cin hanci da sha wannan tana da madafa kafin a samu makamanta yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba kuma shi ya yi wocen da na bugi aka ja ka fi da wannan kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama idan da koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono eh. amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan. To ya kamata ya kamata mu a cikin mu a zuci mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata ka tun daga firamar school mu a dinga kowa yara mu cewa kar a yadda a yi haƙƙinci kar a yadda a zalunci kar a yadda a kasa ana kowa mutane kamar yadda yake da lokacin mu ana kowa mana a makaranta wa against indiscipline to umar du umar eh, du corruption umar du umar du umar du yawa saurare ni a batun cin hanci da rashin wannan yanzu kuke bada misali da abin da ya fara shi magu amma akwai batun kansa shi kansa ministan shari'a ana zargin sa shi ma da eh, abin da ake zargin magu amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna malam abdulaziz duk Allah mu faɗa kan mu gaskiya zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin ba tabbatar da wannan zargin akan mutum ba ka daina wannan maganan zargi zargi ne a kai mana a bincika a gani wannan duk abin da ake faɗi nan yau kan da makon aka faɗi na shi kan ba kai shi yanzu yana gaban eh, kwamiti na bincike ba saboda haka duk da suke faɗa magana nan ka taɓa ga ƙwararren takarda an kai ne cewa ana zargin wane da kaza wane da kaza ba ya ba kai ba shi wadda yan yan yan yan yan yan kungiyan eh, sa kai da suka kai din nan wadda aka kai akan eh, shi da a na federation shi malami ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa ai abin da ake ce duba abu yana da shugaban yan sanda na ciki yana shugaban yan sanda na na waje yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su su yi mata bincike kafin ya kafa kwamiti a kan mutum. Saboda haka to bari mu dawo farko na Najeriya gaba da shi wato wato janar bai kamata a yi zargi kawai sai a ɗauka hau kai kai tsaye a ce daga gaske. To du kai ɗan Adamawa ne. Du yana tun yana laifi ina ina mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikinsa. To du aikin da shi ya gaza za a ce baya yi ba. To du du saurare ne. Baya jin shawaran shugaban eh, abin a to jiran rafi da shi ya kawo masa wannan abubuwan duka don da suna aiki tare tun da shi yake duban eh, eh, ma'aikatansa ai da an sa kuma sana'a tsakanin duk wanda ya sata hmm. a kama shi. A dukkanin ku 'yan Adamawa ne a lokacin da gwamnatin APC take mulki a Adamawa an yi da kancin akwai cin hanci da rashawa wanda ya sa ma ta tuɓe ta aka yi da misalai na ɗaukar ma'aikata da sauransu sannan kuma ga PDP aka yi batun a cin hanci da rashawa kuma a matakin jihar ku ta adamawa to ni kan a jihar adamawa kan akwai wanda ya ce wai ga satin da jami'ar apc ta yi ne ni yana da shaida ya kawo mana kuma a kai ta mana ga efcc ga icp sa kai a jihar bincike mana ai kowa ya san gaskiyar magana yau ko security board da ake wadda abin da ake ba a zaman tsaron nan a tambaye gwamnati mutanen jihar adamawa a tambaye dan wani ya ce in an san da ake da kuɗin tsaro na jihar adamawa ai da miliyan ɗari biyar an zo kara ya sun da ɗari tara yanzu me ake yi da ita mene ne ke faruwa a jihar adama saboda haka mu ba wannan ne da min a yanzu kuna nufi ana cin hanci da rashawa kenan adama ban fahimce ka ba a tabbata cewa ba a ah, yau satan da ake nan ai kowa na ganin ta aina gwamnatin jihar yace da ta bar mulki nawa ta bari a ba kan bashi da ake bin ake bin jihar Adamawa hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokacin nawa ta karba saboda haka wannan ba wai wani magana zamu tsaya muna dogon bayani akai bane don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar Adamawa yau to to to shikenan to ba eh, barisa yace shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan jihar Adama ma ita mata tana wannan ah, batun cin hanci da rashawa ga ya bada misali abubuwan da suka faru To alhamdulillah mun kan dai a jihar Adamawa talakawan Adamawa jihar Adamawa gaba ɗaya suna alasan barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba. Dalili kuma eh, kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo na shekaran jiya kuma mun je guyu da Senate wanda kuma duk abin da ta za ta yi shi yasa muke zuwa don ba karfi da kudin da ba a nuna mana ba. To a gaishe ku malamai to nan za mu ja aya a wannan tattaunawa ta yau sai Allah ya kawo mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da duba batu na gaba wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanda ƙalubala yake fuskanta kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin najeriya yanzu a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma grace alheri abdu ta taimaka wajen haɗa shirin nan ne ne ali mustapha sokoto a washington dc sai an jima sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon matsalolin tsaro da ke ci gaba da wanzuwa a sassa daban-daban na najeriya na cigaba da cewa 'yan najeriyar tuwa ƙwarya arewa maso yammacin najeriya ita ta fi fuskantar wannan ja'iba Aminu Aliyu Barau ya ce su a yankin birnin gwarin jihar Kaduna suna cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu. Wallahi Haji Hassan, fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani wa'annan miyagu. In ka ga sophisticated weapons da suke rikewa, bindigogin da suke rikewa ya wuce da yadda kake tunani. Ka rasa ma ina suke samun wa'annan bindigogi. Suna nan cikin dazuzzukan birnin gwari. Shiru wallahi al'amarin kullum ƙara ta'azzara yake. In da mu abin da mutanen birnin gwari muke so, abin mutanen nan duk an san inda suke, an san da suke a boye a cikin dazuzzukan nan a bi su sojoji su bi su ta sama ta ƙasa a sa ran cewa za a yi aikin nan su ma al'ummar jihar katsina labarin bai canza ba a cewar shugaban wata kungiyar faran hula a jihar abdullahi aliyu katsina akwai matsaloli na tsaro a wannan yankunan musamman idan ka kalli yadda abubuwan suke sauki a wannan bangare su tsananta a wancan bangare idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa na matsalolin da su kansu 'yan gudun hijira suke ciki da kuma su ƙauyukan da ake ta kai ma hare-haren suna cikin wani yanayi na fargaba duk abubuwan da suka faru 'yan baya-bayan nan na kisa da sacewa duk ya ƙara tada hankalin mutane kuma ya Kara nuna irin girman matsalai matsu yankunan suke fama da shi musamman muka abin da ke faruwa a birnin gwari na kwanan nan da kuma abin da ke faruwa a zamfara to ita ma jihar katsina ba a baya take ba tana fuskantar waɗannan matsalolin kuma su kan sauran garuruwan babu kwanciyar hankali shi ma ibrahim janyau da ke jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar zamfara ya ce a halin yanzu suna fuskantar matsala sosai Malam Hassan ina mai tabbatar ma yanzu akwai yankuna da yawa waɗanda a yankunan jihar zamfara da mutane kayan gonansu sun isa su girba dawa ba su isa su je su nemi su yi girbin nan ba saboda tashin hankalin da suke da ba kauye yawa an ce mai sai ya biya naira dubu ɗari takwas ko dubu miliyan ɗaya ya je gona ya girba me ya girba me ya nema ya samu har ya kawo gida har ciyar da iyalan shi ya kai kasuwa ya yi al'amuran yau da kullum. a baba nan dai har wani cece ce aka yi ta yi tsakanin gwamnatin jihar zamfara da wasu iyayen yara da aka sato a jihar katsina gwamnatin jihar katsina ta ce ta kubutar da yaran da 'yan bindiga suka sato ba tare da kowa ya biya ko da sisun kwabo ba a matsayin kuɗin fansa albarkacin sasanci da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan ta'addan in ji zailani baffa mai taimakawa gwamnan jihar zamfara akan harkokin watsa labarai gaskiyar magana shine su wayannan mata a can karamar hukumar faskariya ka sato su kai jihar katsina kuma aka ciwo da su da kafa cikin dazuzzukan mu na jihar zamfara kuma har sun samu kwanaki ya kai biyar a cikin dazuzzukan nan namu to cikin ikon allah yan uwansu da suke nan cikin jihar katsina din da yake garin nasu yana nan kusa da boda ne da jihar zamfara kuma suna da yan uwa a cikin jihar zamfara din suka tantabi wa'yansu daga cikin yan uwansu da suke cikin jihar zamfara din akan ciwon sun san gudana wannan sulhu a taimaka musu kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakaninmu da bandits wayanda suka yadda su haƙura su bar abin da suke ko kuma in suka kama su saki mu aka shiga da 'yan sanda suka je har daji suka karɓo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba kuma ma an biya wani kuɗin fansa wayansu iyayen sun biya to wannan dai ba shine yasa aka sake su ba kafin su shigo jihar zamfara da bayan mun mika su hannun jihar katsina kuma san me ya faru ba amma ɗaya daga cikin iyayen yaran ya ce maganar gaskiya kwa kuɗin fansa suka biya domin sun biya zunzurutun kuɗi har naira miliyan shida da dubu ɗari shida kafin a sako masu 'ya'yansu. Uh, ni ne alhaji abdulkarim musa wannan magana cewa ba mu kai kuɗi ba aka sako su lokacin da muka je muka samu a nan mu da matanmu a nan gidan gwamnati a zamfara mun same su waɗannan yara an canza musu magana muka mu iyayensu da muka zo an karanta haka to mu hankalin hankalinmu ya riga ya ɗauku iyaka kawai sai muka bi wannan al'amari yadda suka faɗi sai mutu sai muka bata haka ni dai dinnan ni kaina na nemo bashi na nemo bashi na nemo bashi ni kaina dinnan na hada kuɗi sun kai wajen miliyan uku a ni a hannuna shi yasa ni na sa kai wurin neman waɗannan kuɗi ni kaina Alhaji Abdulkarim ni na nemo miliyan uku sauran jama'a kuma waɗanda suke nan masu 'ya'yan su kuma muka tattaru muka tattaru aka samu aka hada nauyin wa'annan kuɗi wanda muka je muka kai musu Kazalika su ma 'yan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na caccanza salon yadda suke tafka aika aikar Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma ya ce abin yana ɗaure musu kai. Kullum muna magana akan cewa Boko Haram ba ta karewa, Boko Haram ta addabi jama'a, Boko Haram ta yi kaza. Gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki. To amma a matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abun kuma babu ainihin niyya na gaskiya. Mun sani shugaban ƙasar Najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin. Su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram a zahiri sun nuna suna da niyya to amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka ba a cikin sanarwar da take fitarwa a bayan nan hedikwatar tsaron najeriya ta ce tana samun nasara akan 'yan ta'addan a duka sassan najeriya kamar yadda navy commander abdulsalam sani na hedikwatar tsaron najeriya ke min karin bayani a inda muke gudanar da waɗannan wato yaƙi muna samun haɗin kai na mutane wajen ba da bayanai musamman na sirri to muna tabbatar ma jama'a cewa wato hukumar tsaro ta najeriya ta ƙara ƙaimi mun ƙara matsa namba a kan wajen wannan yaƙi da muke kuma muna samun nasara a kai in ka duba daga baya bayan nan ma irin nasarorin da aka samu musamman wajen samu inda mutane suke samar da bayanai an samu nasarar kama mutane da dama kuma an sha kama waɗansu an kakkashe su a wurare daban-daban wato mun ƙara matsin namba da kuma ƙara a akan wannan yaƙi da ake kuma in allah da nan ba da juma ba kaɗan za mu samu nasara a dukkan sassa da ke cikin ƙasar nan gaba da. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. So, madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.